والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام فصل الكتاب فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة شيء فقد فصلنا معنى النفاق في كلامنا السابق hakika mun rarrabe ma'anan munafinci a cikin magana mu da ya gabata sai wannan ya hukunta wato farkarwa fakhalafa wasil wa man ilayhi hadhihi al-aqwal kullu wasil da wa'anda ke tare da shi sai ka saba ma wa'annan maganganun duka wantaha til qawl nahiyat al-ukhra sai dumfara da wannan magana ya dumfara wani bangare daban yayi wani irin tawilin shi ya dumfara wani abu daban da shi annahu la mu'min wala la kafir cewa mai aikata manyan zunubai shi ba mumini ne, ba ba ne shi wal qa'iluna bi hadha yaj'aluna sababa tasmiyati ma'anawiyya eh, masu faɗin wannan ra'ayi suna sanya sababin ambatan sababin ambatan suna sanya shi ya zama ma'anawiya ne lahisiya ba wai abu ne na gani na ido wanda za a iya tabawa ba na wani wa yaj'alunaha aidan tadur hawla ara'i kuma suna sanya ta kuma tana kewaya tana kewayawa gefen su kuma kuma suna rike wani manufa daban sabu wa hunaka ra'ayin akwai ra'ayi na uku karibu eh, min halin ma'ana. mana wanda yake kusa da wannan ma'ana din wa ma zaba ilayhi baghdadi fi kitabi shine abinda ya tafi gare shi a littafin sa al bainar إن الحسن البصري لما طرد واصلا من محله للي الحسن البصري lokacin da ya kori Wasu bin ya tsada daga mahallin shi wa atazala an sariyatin min sawaril basari sai ya nisanta ya koma wani ginshiki daga cikin ginshikin masallaci ya koma wani katanga ya tsaya ya tsaya a nan wajen wandan mai ilayhi amr bin ubay sai amr bin sai ya haɗu da shi akan wannan shi ma ya koma can gefen fasalan nasu yau maɗi fiye ma sai mutane suka faɗa a wannan rana dangane da su ah, innahuma qad da ita zala ƙaunar umma lalle su sun nisanci maganin al'umma yanzu ɗin nan maganar al'umma daban maganar su daban hmm. wa summiya atba'uhuma min yawm al-id mu'tazila sai aka kira mabiyansu daga wannan ranar aka kira suna mu'tazila hmm. saboda sun nisanci al'amarin al'umma sun kawo wani ra'ayi daban wanda ya sa'a ra'ayi na al'umma دوام الفوائد تفصيل علم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو فردوس أبو فردوس يكشي هذه النصوص فيها فوائد الجمع وإن النصوص أتكون أقول فائدة جي ما سيوا لأنها تفيد الطالب على كيف يحصل النجاح domin suna amfani da ɗalibi yadda zai samu tsira yadda zai samu albarka wajen neman ilimi albarka min min ma ma baraka, domin lallai albarka wato daga abin da muka gabatar ma kaddamna kaddamna la tahsulu ala talibul ilmi albarka baya tabbata ga ɗalibin ilimi la bil hurma sai da mutuntawa sai ya mutunta malamansa ya mutunta ilimin ya mutunta littafi wa ta'zimin li shaykh lil mashayikh lil mashayikh na da kuma girmamawa ga ainihin malamai unzur ma wa li salma ka duba abin da ya auku ga salma Allah ya masa rahama idza hasala mislu hada alayhi eh shi salma din nan wato Abdullahi bin Abbas ya dan taskace ya dan koye wasu abubuwa na ilimin sa a gare shi saboda yana saboda shi shi wannan salma din baya mutunta ibn abbas an gani saboda wasu kurakuran da ya wajen alaƙa da ibn abbas sai ibn abbas ya hana shi wasu ilimin makana shi an gani daga baya wannan bawa allah salma ya zo ya hasara na wannan to in irin wannan ya faru gare shi ala jalalati qadari duk da girman darajar shi gashi mai daraja da shi salma din amma yayi hasarar ilmin ibn abbas daban da yawa ظنك بطلاب هذا العصر me zaka ce me yanda tanga ga ɗaliban wannan zamani ani tullabu akhir zaman a jama'a ɗaliban ƙarshen zamani allazina la ya'rifuna lil alim fadla wanda ba sa sani ga malami darajar shi suna karatu da malami amma malamin ba shi da daraja a idan su ba shi da mutunci a idan su ma asawu al'adaba ala ulama'i wanda da yawa suka muna ladabi ga malamin hmm. an gane suna karatu wajen malami amma ba malamin ba shi da mutunci a idansu sai ga suna faɗin kalmomi na munanawa kalmomi na injili ga malaminsu isma'u ne kana ji a wani lokaci da kuma lokaci daban-daban kana ji wani lokaci da wani lokaci da wasu ɗalibai na mai za a sa'ul adaba ma al'ustaz idan suka munana ladabi tare da malaminsu sai malam ya yi fushi da su wa abu zaga lahum bi fil qawl sai malam ya kaurana musu magana malam ya ji haushin abin da suka yi sai ya musu fada me yasa kai kaza a madalar min an yanda mu yanda mu me kun so daliban nan me kun daliban nan su yi nadama su nemi afuwa daga malami na'am wa yastamiru fi talab fi talab indahu su ci gaba da neman ilimi kaga ya kamata idan malami ya yi fushi da dalibi akan abin da dalibi ba daidai ba to ya kamata su nemi abuwa wajen malami sannan kuma su ci gaba da neman ilimi a wajen malami ta sama'u mai kolori za ka ji suna cewa hazal ustaz aglaza ala alayya fil qawl sai ce malam wane ya kaurara mu magana ya magana mai kaushi wala ma af'al shay'a kuma ni ban aikata komai ba duk da ba yayi laifi ne malamin malamin yayi fushi da shi sai ce malam ya kaurara mu magana kuma ni ba abin da nayi wa hab anni akhda'tu kai kaddara ma nayi kuskure ajram kaddara na yi laifi aw asatu adaba kaddara ma na muna ladabi gare shi haka za da an haka ya kamata malam ya yi mun mu'amala wa yahtirni amma haka ya kamata malam ya wulakanta ni a gaban mutane ai amma masalaba ai ya wulakanta ni a gaban dalibai na a karami dalibai mm. tsararraki na allazina hum duni fil ilm ko kuma wanda suke ƙasa da ni a wajen ilimi haka ya kamata malam ya mun wanda suke ƙasa da ni a wajen daraja wanda suke ƙasa da ni a wajen shekaru labudda sa atruku hadha almajlis kai tunda malam ya mun wannan ba makawa zan bar wannan majalis, zan zai na karatu a wannan majalis. irin wannan majalis لا dace da ire وانا مجلسي بيداتي إلى إلينا با أهل mutunci ما gashi malam ya ci mutunci na fa'an tajilu ila majalisin akar da sannu zan cirantu in koma wani majalisi fa ka tsira ta tasiru eh a nan wajen ai akwai malamai da yawa idan shi malam ya mun magana mai zafi to ai zan je wani wajen da ba za a mun wannan ba eh, ana la ahmilu diyar dai dai ana la ahmilu dai ni ba na iya juriya ga wulakanci a gane wai malam ya gaya mu wannan zai gaya wa ɗalibai irin abin da malam ya mun wulakanci ne kuma ni ba na juriya ga wulakanci ana aziz ni mutum ne mai daraja walau kana hadha al-ustaz wahdahu fi hadhihi al-bilad dama a ce wannan malami shi kadai ke cikin wannan garuruwa aw hadhihi al-ma'mura ko yake cikin wannan baraya wannan masarauta da taraktu talab al-ilm wallahi da na bar neman ilimi Inda malam shi kadai ne malami wallahi zan bar karatu tunda har malam ya mun irin wannan abu ina ba ta gani ko wani ba zai mamaki ce za a iya samun irin wayannan wallahi a cikin ɗalibai ɗaliban da suke karatu za a iya samu amma samu ɗin a gane ku amma samu zuwa ka ba abin mamaki ba ne kaga ɗalibi yana karatu bai san darajar malamin shi ba wanda wannan kuma yana ɗebe albarkan karatun A gane ku yana ɗebe akwai ɗalibin da na sani ya yi karatu da malaman hukumi ya zauna ya fa'idanci da malaman hukumi amma in ana tambayar tarihin shi cewa yake yi malabo kuma abokin karatun shi ne an gane ce to amma aka maka lau ka zauna kake zaman da ya gina a wajen malabo ba karatu yake yi ba wallahi kuwa ga shi ba ya zauna kowa ya san fa ya daɗe ta wajen malabo kuma ya fahimci sunna amma ana fira ba ya sanya malam daga cikin malamansa ce na yi karatu wajen malam da iya a zariya sannan na je kaza na kuma ko mutane suna cikin a ah, malam fa ba malami na bane shin a kaddara ma zama kai a wajen me ka zama a wajen da ka zauna a wajen malamin hukumi me yasa ka zauna wajen malamin hukumi ka zauna ne kawai da ka sha shayi koya kuma wannan ɗalibi shine fa yanzu duk sanda yi karatu sai ya yi kukan zana na suka malamin hukumi. to ƙarshen al'amari karatu na shi da albarka ba haka ya gama rayuwarsa a banza ga shi da ilimin amma ilimin bai amfani al'umma ba to duk sanda mutum ya zama to harkar addini wai yana tunanin zai yaudari kanshi ya ringa suka malami zan kuma karatun ya mishi albarka to wallahi wannan ya tabi yana mai ganin da yawa daga cikin malamai ɗalibai haka za su ɗabi'an su kenan su zauna a wajen malami zai ce ma ai su wani ma zai ce ni ba karatu ne ba muraja'a ne a to muraja'a menene da kai muraja a wajen malami malam da karatu na ya gani saboda haka kaza kuma ko wanda zai ga ya ce ai in yana ganin ya karanta da ni to ya kwace karatun na shi ko ya gaya min nawa zan biya shi akan karatun da na duk irin wayannan gaba ɗaya ana iya samun su daga mutanen da ke ganin wai sun waye wani ma ya yi karatu wajen malami in an tambaye shi zai ga yana ƙoƙarin ma ya in yana faɗin malamansa sai ga ya saka ya baya son ya faɗi cewa ya yi karatu wajen wannan yana ganin in ya ce ya yi karatu wajen wannan ya faɗi ƙasa ya faɗi warwar an gani to duk irin wayannan mun gansu a karance mun gansu a aikace an gane wannan ku na eh wani san shahara ne akwai wanda aka ce wallahi zaman da yake a wajen malam tawazu ne kuma yana ci ya shiru ce wallahi malam wani ya afu wallahi ya malamin shi ilimi wallahi tallahi zaman da ya tawazu yake ya zauna a majalisin malam yana tawadu ko tawadu yake ba abin da yake karanta wajen malamin kawai yana bata lokacin shi kenan a banza da sauransu to mu kaddara ma da gaske hakan ne shin wani maslaha za ka samu ka faɗa haka ne maslaha shi ka nuna wannan malamin na fi shi karatu kawai ina zama ne haka nan kawai na? eh da kada ɗalibai ce ɗalibin wani ne ai wallahi zama yake kawai don tawazu ba yana zama bane don yin karatu an gane kuma wannan kawai kai zama ka gida ka huta mana yauwa shi sai ka zaka karantar to ba dukkan wayannan sun faru kuma wayannan ɗalibai suna nan yanzu a cikin al'umma suna suna da awan malanta to kaga ko ba jima ko ba dade karatun su ba zai kyau ba insha Allah eh na'am isma ila hadha al-kalam ka saurari wannan magana ashna kai me kai munin wannan magana me kai munin shi dai wallahu musta'an wallahu musta'an da Allah muke neman taimako na'am Eh. a yanzu gudun za su bayyana cewa su suna tare da wani malamin ma'ana ɗaliban shi ko ko za su koyi ne kawai su gaba da karantarwa alhali aƙidar ne wani malamin kowa suna to idan ya zama yana ganin cewa ba za a saurare shi ba idan har ya zo ya ce malam wani malami na ne zai yi wa ɗaliban ba za su fa'idanci da shi ba zai iya yin shuru an gane ku ya yi shuru ya karanta da aƙidan wannan malamin amma nan abin da da gaya ma shine matakin da ba wai in ya faɗi malamin ya karanta da shi ba za a fa'idantu da ilimin shi ne a'a ana ma fa'idantuwa da ilimin nashi a gani kaga ai shekarfi ya ce in ka je gari wanda mutanen garin su baye ne ko yan a ne sai ya zamanto an baka dama ka yi nasiha a masallaci ya zamanto in ka faɗi sunan shekul islam ko ka faɗi sunan bin ko wani ba za a fa'idanci da ilimin ka ba ka tsaya ka karantar da sunan sai ka yi shiru akan ambatan malamin ka yi haka don matsala ne ba don kana gudun malamin ka ba ba don kana gudun a ce shi ya karantar da kai ba a gani amma nan abin da nake faɗa ya son a jingina cewa malam wani shi ya karantar da shi yana ganin ya ce malam wani ya karantar da shi to ya kaskanta ya za a yi irin shi wanda ya fara shahara ana sauraron shi a ce malam wani ya karantar da shi kamar jirgo yawwa الحكم بغير ما أنزل نعم الحكم بغير ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الثالث عشر دليلي نقوم شاء أكو سبب, سبب نزول آخر وأتوهن سبب النزول خدبا هو قول ابن عباس رضي الله عنه شيني مجانا ابن عباس الله يقرأ ما سيدا كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يا كفر شيء أبو برزة الأسلمي بو كانش بين اليهود fima ya tanafaruna ilayhi yana hukunci tsakanin yahudawa a cikin abin da suke jayayya a kai idan sun samu rashin jituwa su yahudawa sukan je wajen abi barza al su nemi ya musu hukunci tanafara ilayhi unasin min minan Musulmi. sai wasu mutane daga cikin musulmai suka kai kara zuwa gare shi wata rana fa ta'ala sai Allah ya saukar da wannan alam tara ila allazina yasumun shin ba kwa ganin shin ba gawa yannan da suke rayawa ba nam al-aya eh imam al-wahidi fi asbab nuzul sai imam al-wahidi ya fitar da wannan a cikin asbab an-nuzul mu duba shafi na 118 tabarani fil imam tabarani shi ma ya faɗi wannan a cikin littafin al-kabir al-haythami rahimahullah ibn hajar al-haythami Allah ya masa rahama ya ce rijalu rijalus sahih mazajen hadisin mazaje ne na na bukari da muslim majmu'uz littafin majmu'uz zawa'i qala ibn hajar Allah. ibn hajar ya faɗa Allah ya masa rahama sanadin jayyi da sanadi mai kyau al-isaba inda tarjama ta abi burda al-aslami eh. radiyallahu anhu na'in qila idan aka ce maka Allah ta'ala nasabahum ila ce ai Allah ya ce alam tara ila Shin yasumuna wayannan da suke raya cewa yi imani ba ai Allah ya danganta zuwa ga munafinci ya annahu tahakamu ila al-kahir domin sun kai hukunci zuwa ga boka an gani ko baya halatta mutum ya kai hukunci zuwa ga boka al-jawab min wajhayn to jawabi ta fuska biyu ne al-awwal anna siyaq al-aya yadullu ala annahu munafiqun in ka duba siyaqin aya siyaqin aya na nuna cewa su munafiqai ne su al-aya tazkuru sifa fa kita aya tana ambata sifa daga cikin sifofin su wala dilala fil aya babu dilala a cikin ayan ko cikin sababin saukan ayan ala an na ta kuma hukuwa sababin lokacin babu dalili da ya nuna wai kai karansu kai karansu zuwa gare shi wai shi ne sababin da ya sa aka musu hukunci da munafinci a dama can su munafukan ne sai kuma ya zama sun kai hukunci zuwa ga kuka sai munafincin ya karu ba ana nufin wai asalin da mutane kirki bane suka kai hukunci zuwa ga kuka sai suka zama tun sun samu matsala a asalin su dama suna da matsalan fa'ala ka sai ilimi duk wanda ya aikata aiki irin nasu to ya kasance mai kamanceceniya da su kamar shabahal munafiqi duk wanda ya kama da munafiqai sifa a cikin sifa dan yalzam minhu an yakuna munafiqan nifaqan wato baya lazimta a gare shi ya zama to munafiki nifaqan akbar al-mukhdam mutum ya kama da munafiqai baya hukunta ya zama daidai da su kan kankan ya zama to munafiki kafirci a munafinci mai fitarwa daga addini samiyar na biyu anna irarata hagula in nafa irarata mukaddara lalle nufi na wayannan jama'a wato nufi mai kafirtawa wa hiya al irada al munafiya lil kufr wannan irada ne mai kore mai wannan irada ne wanda yake yana kore ainihin kafirce wa dagud tunda su din nan sun goyi bayan dagud ne da sun kafirce maza ba ya gabata a cikin shafi na 61 الدعاء باللعن الدعاء باللعن والسعير الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الدواب أما دبوبي التي لم تطلق هذه لم على هذه الطبيعة تطلق هذه الطبيعة أقول جارة أقول يا أمه أما دبوبي wanda aka halicce su akan wannan tabi'a din la yajuzu lanuha baya halatta tsine musu walau azat ko da sun cutar din كما جاء في حديث عمران بن حسين كما يندي في حديث عمران بن حسين نعم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يتي أنا نم منزل الله صلى الله عليه yana cikin wasu sashen tafiye-tafiyensa umra'atun min al-ansar ana naqa sai ga wata mata daga cikin ansar tana kan wata taguwa sai ta harzuka an ga la'anata kila taguwar mata wani abu ne sai ta harzuka sai ta tsine ma wannan taguwar tace Allah ya tsine maka na'am fa sami'a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji fasi ne wannan dabba sai ce ku zuma alaiha ku ciri duk abin da ke tare da ita wada'uha ku kyale ta innaha mal'una domin ita tsidan ya ce ita a gani tunda dai ta tsine ma raƙuminta to ku cire duk kayan da ke cikin raƙumin ku bar raƙumin ya tafi da raƙumin tsinanne ne shi hadha la la yuqasu lil insani alayhi wannan tsinuwa wato mutum baya yin kiyasi a kan shi wannan tsinuwa ba a kiyasin mutum a kan shi bai da mukallafa hmm. domin kunama ai ba mukallafa ne shi ko hmm. shi kunama dabba ne ba shi da hankali ba mukallafa ne shi Allahan la tu'akkiru alaiha Allah la ita kunama da tsinuwa tsinuwa baya tasiri a gare ta saboda kunama da ta sare ka ba ta da hankali ko dan kace Allah ya tsine muku nama to wannan tsinuwa baya tasiri ga wannan kunama wai ya nisantar da ita daga rahaman Allah ko ba gaba in ka Allah ya tsine wa kunama kana nufin Allah ya hana ta shiga aljanna yaya zai tasiri gare ta ba zai tasiri a gare ta ba kamar ya asiru ala insan kamar yadda yake tasiri ga mutum da sauran dabbobi ولذلك جاء النهي عن لعنه to da wannan ne hani yazo daga tsine ma kunama na'am wa yastadilluna aidan suna kama hujja kuma ala jawazi du'a bima yu'inu shaytana ala shakhs mu'ayyan akan halaccin yin addu'a da abin da zai da abin da zai taimaka ma shedan akan wannan mutum ayyanan ne hadisin jabir bin samura radiyallahu anhu saboda hadisin jabir bin samura Allah ya kara masa yadda ina shaka aliku alil kufa lokacin da lokacin da sa'ad bin abi waqas ya kai karan mutanen a lokacin da mutanen kufa suka kai karan sa'ad bin abi waqas hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli har suka ambaci wai baya iya yin sallah bai iya sallah ba ku duba mutum kamar sa'ad bin abi waqas yana daga cikin al'ashara Al'ummar shari'a da nan. amma kuma mutanen kufa suka kai arashi wajen umar shi ne gwamnan su ba ka ce su gaskiya suna son a cire musu shi don bai iya sallah ba ina fata gani a cire musu shi don bai iya sallah ba فارسل عمر Umar الله عنه a أغوري رجلا من الكوفة إلى kufa sai Umar ya aika tare da shi sai ya aika da wani mutum zuwa Kufa dan aje a bincika shin daga kare sa'ad bai iya sallah ba sa'ala anhu ahlul Kufa sai mutanen kufa suka yi tambaya game da shi a fasa'ala anhu ahlul kufa sai shi mutumin ya tambayi ahlul kufa fasa'ala anhu ahlul kufa sai mutumin ya tambayi mutanen kufa gane da sa'ad cewa sa'adu gwamnan ku ne na ji labari an ce bai iya sallah ba ya gaskiyar magana فقال رجل يقال له أسامة بن قتادة في وانا مسلم على كلا شيء أسامة بن قتادة في شيء ce. iz na shattana ba ma tun da ka gama mu da Allah ka ce don Allah mu gaya maka matsayin sa'ad shin ya iya sallah ko bai iya ba to zan yi bayani tun da ka ce don Allah hmm. fa inna sa'adan kana la yasiru bi sariya to lalle sa'adu ya kasance baya tafiya da yaki karamin yaƙoƙi, zai tura a je a kai hari amma shi ba zai je ba wala ya fi suna bisawiya <laughs> kuma baya yin rabo daidai da daidai idan an je yaƙi an dawo an samu ganima baya adalci na batan gani wannan fa wanda ya magana ba musulmi ne bai wannan magana yi wannan magana ga wannan mutumin kirki dan aljannatin ya zaki wannan magana gare shi cewa yana tura mutane kananan yaƙoƙi baya zuwa sannan in an samu ganima zalunci yake baya rabu na adalci sai sa ya ce yace amma wallahi sai saurara wallahi wannan bi salati zan yi addu'a da abubuwa guda uku tunda ka faɗi wannan magana game da ni zan yi addu'a da abubuwa guda uku Allahumma in kana abduka hadha kadiban ya Allah idan wannan bawa naka makaryaci ne amariya ya miƙe ne dan riya sum'a ya miƙe ne dan jiyarwa il umra ka tsawaita rayuwar ka ba shi tsawon rayuwa il faqara ka tsawaita talaucin shi wa arridu bil fitr kuma ka bijiro da shi zuwa ga fitina ka bujuro da shi zuwa ga fitina tunda har mun haka dan abin da ya masa a cin shi idan an yarda cewa sa'ad azzalimi ne shi sa'ad baya adalci kuna ganin zai ruwaito hadisin manzo Allah saurare shi cewa da ake as-sahaba kulluhum udulun thiqa sahabbai dukkan adilai ne amintattu to mutumin da ya zama to yana zalunci wajen rabon ganima mutumin da ya zama to yana tura mutane yaki shi ya noki kuna ganin zai zama adili kuna ganin zai ruwaito a saurare shi kaga a wajen ya ci mutuncin sahabin manzan Allah ya zuba mai da mutunci ta hanyar da ba za a saurare shi ba to a nan wajen dole ne sa'ad ya kare mutuncin kansa a gari kariya ga mutunci wajibi ne idan ka fahimci mutum yana so ya cima mutunci ya zama ma da shi to kana iya fitowa fili ka yi fito na fito da wannan mutumin to kaga abin da sa'ad bin abi waqas yayi ya Allah idan wannan bawa naka ya miƙe ne don riya ya miƙe ne don jiyarwa to ya Allah ka tsawaita rayuwansa sannan kuma ka tsawaita masa talauci ashe talauci musiba ne sannan ka bijiro da shi zuwa ga fitina wa innahu la yata'arradu lil jawari fi tariq eh to shi wannan bawa Allah Allah ya baki tsawon rayuwa kamar yadda sa'adi yayi addu'a Allah kuma ya zarbe shi da talauci mai tsanani kuma wannan mutumin yakan bujiro zuwa ga 'yan mata in yaga 'yan mata suna wucewa kan titi gashi ya tsufa sai ya bujiro ya dinga zungurin yana saba jikin 'yan mata an gane ku yana zunguran 'yan mata akan hanya eh, yana bujiro ma 'yan mata fa ya gani lugun sai ya dinga zungurin kaga mutum ya tsufa ya kamata ya koma zuwa ga Allah ya kuma yana zunguran yan mata ya lalacewa ya kai intaha a gane kwalu sai malamai suka ce hadisi jawabi du'a ala zalim al mu'ayyan a cikin wannan hadisi akwai halarcin mummunan addu'a ga azzalimi ayyananne bima yu'inu alayhi shaytan abin da zai taimaka ma shaytan akan shi ai wannan abin zai taimaka ma shaytan akan shi ko wannan addu'a ba zai taimaka ma shaytan ba ya ce ya Allah in ya miƙe ne don riya da jiyarwa ka tsawaita rayuwarsa ka tsawaita talaucinsa kuma ka bijiro da shi zuwa ga fitina kaga fitina wannan fitina da yi zai taimaka ma shi dan a kan shi shi ma ya ji a jikinsa abin da ya shi ma ya ji a jikinsa abin da yawa malam inda burin shi ne ya ci mutuncin malam ya zama da mutuncinsa sai Allah ya jarabe shi da fitina sai zama ya kare rayuwarsa a banza eh, نعم ko وقوعه في المعاصي وقوعه في المعاصي a cikin addu'a na akwai a cikin wannan akwai halaccin yin addu'a kan azalibi da abin da zai taimaka mashi a kan shi da kuma neman aukawa cikin saban Allah neman aukawa cikin saban Allah yanzu kana iya cewa duk dalibin da ya jingina malam zuwa ga hasada in ba haka bane shi ma Allah ya tarbe shi da wannan hasada na mu duk duk malibin da yake so ya bata malam in har malam ba haka yake ba Allah ya jarabe shi da wannan abin da ya faɗa za ka iya faɗin haka yawa yadda yake so ya jingina malam ya zubar da mutuncin malam shi ma Allah ya zubar da mutuncin shi haka nan shi ne na'am hmm.

al ya yas'alu Allah tabata mutum yakan roƙi Allah tabbata walau kana ya'rifu al-haqqa ko da ya san gaskiya ko ba ka ba kakan roƙi Allah ya tabbatar da kai ko da ka san gaskiya kuma kana aiki da gaskiya na'am wa ya'tiqidu ko da mutum yana kudirce gaskiya Ya ya'manu an yuziza wa an yafu ba zai iya amincewa bai karkashi duk da cewa mutum yana da imani yana da kirki to kada mutum ya saki jiki ya rinda roƙon Allah ya tabbatar da shi akan imani ya ringa roƙon Allah ya tsare shi daga karkacewa an gane wa an yuftana ya ringa roƙon Allah kada a fitine shi bi an fitan wata wata jtawu kuma ya ringa roƙon Allah kada fitina ta zo wata jtawu ta halakar da shi wa yazil an Allah kada fitina ta zo ta fatar da shi daga hanyar Allah na wale li hada qala sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulub ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka kaga manzan Allah ne sallallahu kowa ya san dai wato wannan addu'a din manzan Allah ya yi duk da cewa shi tabbatacce ne amma sai ƙara roƙon Allah ya ƙara tabbatar da shi akan addini to in har manzan Allah zai yi wannan addu'a to mu fa aula mun ba bi aula na muqalal khalil alayhi eh annabi ibrahim alayhi salam ya ce a cikin addu'ansa wajnubni wa baniya an al kani da ni na karan bauta wa gunki annabi ibrahim alayhi salam yake cewa haka cewa Allah ya nisantar da shi da ƴaƴansa kada ya bauta wa gunki rabbi innahunna adallanna kaseeran minan nas ya ubangiji lalle gumakan nan da nake addu'a kada mu bauta musu sun fasar da yawa daga cikin mutane kafa ala nafsihi annabi ibrahim ya ji tsoro ga kanshi wa haka da kullama insani haka nan duk sanda imanin mutum ya ƙara ƙarfi game da Allah innahu yakhafu shi za ga yana jin tsoro wala ya'malu fitan baya amincewa fitina wala yuzki nafsa baya tsarkake kansa bal a'a yana roƙon Allah tabbata to kullum mutum ya ringa roƙon Allah ya tabbatar da shi akan musulunci ya tabbatar da shi akan aqida mai kyau kuma yana roƙon Allah kyakkyawan cikawa ya Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa da'iman wa abada kuma da'iman kuma har abada min kuma mutum kullum yana jin tsoron mummunan cikawa yana jin tsoron fadawa cikin fitintunu yana jin tsoron karkata da bata kuma yana jin tsoro daga miyagu masu da'awa miyagu masu da'awa wanda za su iya kawo shi ga mutum su fasar da shi qawluhu wal min ma ya tsarau wato wal hibs mimma min ma ya tsarau wa yaskut kuma mutum ya roƙi Allah al hibza kariya daga abin da yake ki kuma yake fushi da shi da abin da Allah yake ki kuma yake fushi da shi ya Allah ka kare mu daga gare shi kuma mu roƙi Allah ya datar da mu ya mana gam da kasar ga abin da yake so abin da kuma ya yarda daga cikin ayyuka da maganganu da akidu kuma ya nisantar da mu ga abin da zai kawo fushinsa na maganganu da ayyuka da kudurce-kudurce Allah shine mai shiryarwa. Allah shi ne mai datarwa Allah shi ne mai nuni akan alkhairi Allah shi ne mai shiryawa ما شاء الله الله شكرا فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا ta أستغفرك وأتوب إليك